ne magana da nake son na yi akwai wani bawan Allah da ya sauka wannan da ya kira daga Abuja wannan da ya ce wai ka yi kuskuren baiti gaskiya ban daɗin yadda abu ya gudana tsakaninka da shi ba saboda ko ba komai zai iya zuwa ya nuna ma mabiyan shi kamar cewa ba a ba shi dama ya faɗi abin da zai faɗa ba gaskiya wani lokacin ina ba shawara duk wanda ya zo da irin wannan abin a saurare shi a ji abin da zai faɗa saboda kada ya samu abin da zai je ya gaya ma mabiyan shi don ya wawantar da tunaninsu domin yanzu yanda ya haka din zai je ne ya gaya ma mabiyan shi ai ya zo ba a bashi dama ba dama kawai ana yi ne ba a ba mutane dama su kare kansu to ni shawara da kawai zan bada kenan Allah ya taimake muku Allah kuma ya karfafa muku wannan da da kuke yi gaskiya ana amfani da kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi yawa muna amin amin amin Allah ya saka da alkhairi eh malam Muhammad ai na batun wanda ya sauka guje ba tare da bata lokaci ba kamar yadda malam Muhammad ya baku hakuri saboda ƙarin lokaci to ba sarran mu bane haka ne Allah madaukakin sarki ya kaddara a gurguje yan uwa kamar yadda kuka sani muna karatu ne cikin wannan littafi mai suna al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya wanda littafi ne wanda zantukan shehu tijjani ne gaba ɗaya suke ciki za mu ringa zuwa da zantukan kamar yadda muka fara a halka na farko mu ringa auna su a cikin mizani na shari'a kuma malam muhammad ka san abin da zai baka sha'awa a cikin wannan karatun na'am maganar da muka fara tattaunawa satin da ya wuce ta shehu tijjani wai suka ce wai ya ce idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i fama wafaqa ko fa in wafaqa fa'malu bihi ko kuma khuduhu wa in khalafa fatrukuhu wato eh, ya ce a auna da mizani na shari'a duk dai da yake a satin da ya wuce mun yi bayani ba shehu tijani yana nufin in ya faɗi ka auna zancensa ba haka yake nufi ba kwata kwata shi zancensa ai ba aunawa kai ka isa ka auna zancensa shi yasa ba a taɓa samun kuma wanda ya auna zancensa ba a'a ma'auni ya bayar na yadda za ka gane shi ya faɗi ko ƙarya aka yi masa in ka ji ya saɓa wa mizani na shari'a to imma an masa ƙarya ne makiya ko kuma wanda ya kawo zancen bai ciro shi yanda shehu ya faɗi ba ko kuma a'a jahilin mabiyi ne wanda ake jingina wa shehu ya faɗi zancen nan ya ce shehu ya ce amma in dai shehu ne ya faɗi ba a aunawa ai wanda kuma ni ɗalibi ne na shari'a shi yasa na ce wani sha'awa to malam Muhammad satin da ya wuce shine halka na farko kenan mun yi karatu cikin wannan ka'idar ta farko shine wacce Shehu Tijjani ke cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bimizani shar'i fa in wafaqa fa'malu bihi wa in khalafa fatrukuhu yace idza sami'tum anni shay'an in kuka ji wani abu an ce daga gare ni ne abu kaza na ce ya ce fazinuhu bi mizani shar'i to wannan abu da kuka ji an ce daga gare ni ne ku auna shi da mizani na shari'a fa in wafaqa idan ya dace da mizani na shari'a fa amalu biyu to ku aiki da wannan abu wa in khalafa idan kuma ya saba da mizani na shari'a fatrukuhu to ku bar wannan abu mun karanta sababin wannan magana a ƙasa aka ce sababuhu sababinsa annahu su'ila radiyallahu anhu an tambaye shi shehu tijjani ayukdhabu alaika shin za a iya maka ƙarya ko shin zai yi maka ƙarya ƙala sai yace na'am e. wa zakarahu sai kuma ya ambaci wannan magana na cewa idza sami'tum anni shay'an fadhnuhu bi mizani shar'i wanda mun karanta sharhin wannan magana a ƙasa ba ana nufin cewa shehu tijjani in ya faɗi ka auna ba a'a ba haka ake nufi ba an faɗi aka ce a ƙasa kenan sharhi aka ce hadhihi qa'idatun as-salaha radiyallahu anhu wannan ƙa'ida ce wacce shehu ya kafa shine fa kullu ma khalafa shari'ata fa huwa bari'un minhu duk abin da ya saba wa shari'a shi ya barranta daga wannan abu wa naqta'u bi annahu kadhibun alayhi kuma muna yankewa da cewa ƙarya aka yi masa yace imamin min a'da'ihi alladhina yuriduna tashwiha tariqatihi yace imma daga makiyansa waɗanda suke so su ɓata ɗariƙarsa su aibata ta su ne suka yi wannan ƙaryar aka ce aumin jahalatil muntasibina ilai ko kuma daga jahilai wanda ake danganta su ga shehu suka faɗi wannan magana ya ji haluna haqiqatat tariqi waɗanda suka jahilci haƙiƙanin ɗariƙa yace au anna marrawa anhu ko kuma cewa wanda ya rawaito wannan magana na shehu lam yanqul kalamahu radiyallahu anhu kama kharaja min baini shafataihi bal tasarrafa fihi tayi wanda ya karɓi wannan magana ta shehu bai ciro haƙiƙanin zancen shehu kwabo da kwabo ba ya ɗan sassa wani abu ya sa hannu a cikin wannan abin ya ɗan sassa wa'insu kalmomi ko wa'insu alfaz to kaga ɗayan uku kenan shi yasa ya saba wa shari'a amma in shi ya faɗi kuma kwabo da kwabo ba a canja komai ba ba inda shehu ya ce a auna shi yasa muka ce in mutum kaji ya ce wai an karanto cikin jawahirul ma'ani ya ce shehu ai ya ce a auna wannan jahili ne bai ma san dariƙa ba ai ba a auna zancen shehu mun karanta satin da ya wuce kaiwa cewa aka yi fa shehu yana matsayin la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka aka ce imanin ka yana ɗaure da shi yanda ka san Allah ba zai faɗi ka auna ba ko manzon Allah ba zai faɗi ka auna ba to aka ma shehu in ya faɗi ba za ka auna ba saboda an ce ashehu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadun rasulullah suka ce fa imanuhu mu'allaqun bihi wa kadha sa'iru umuri diniyati wad dunyawiyyati aka ce shehu a wajen muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadun rasulullah yana matsayin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne shi aka ce imanin ka muridi yana ɗamfare da shi shehun haka ka na duniya da na lahira duk suna ɗamfare da shi shehun nan sai yanda ya ce kai shi yasa za ka samu wani ko kasuwa baya fita sai shehun ya yi izini wani in tafiya zai yi sai shehun ya bada izini a yi tafiyar saboda ba shi da imanin yadda da Allah yana ganin sai abin da shehun nan ya faɗi haka kuma suka ce sharaɗin muridi ya kasance kamar gawa a gaban mai wanka a gaban shehu haka yake cikin kitabun rima cewa wa min sharɗil muridi ay yakuna bayna yadayi shekhi kal mayyit bayna yadayi al yana daga sharaɗin muridi ya kasance kamar gawa a gaban mai wanka Yadda ka san gawa a gaban mai wanka ya juya ta ya tuɓe mata kaya ya mata tsarki ya mata wan haka koda shehu zai taɓa ka haka ake so ka kasance shi yasa aka ringa samun waɗansu shehunai suka ringa lalata da muridansu ko a nan a Kano an kama wani limami wallahi na masallacin juma'a yana lalata da wani saboda yanda aka ce ka kwanta a gaban shehu kamar gawa a gaban duk abin da kai akwai wani wanda ake ban labari malam muhammad muridin ya sauki shehun a nan unguwar aka kama shi yana lalata da aka zo ake gaya wa muridin ya ce shi bai gani ba ga mutane sun cika ce ƙarya ake yi saboda an nuna masa muridin nan duk abin da yake yi daidai ne shi bai isa ya aibata shi ba saboda yanda aka ce ya masa kallo kamar gawa a gaban mai wanka wanda mun yi wannan karatu ya gabata to yau za mu tashi magana ta biyu mun yi waccan idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fa in wafaqa fa'malu bihi wa in khalafa fatrukuhu sai magana ta biyu ga ta ita ma za mu karanta gashi yake cewa aqulu lakum ko aqulu lahum kama qila fi ali ibn abi talib radiyallahu anhu huwa qasimun nar man ahabbana yuqalu lahu dukhulil janna wa man abghadana wa mata ala dhalika yuqalu lahu dukhulin nar yace aqulu lahum ina gaya musu kama qila fi Aliyu bin abi talib kamar yanda aka faɗi cikin Aliyu bin abi talib huwa qasimun nar kaga ku duba ku ga wani abu sun yi kiyasi akan abin da ba a iya ƙiyasi a kansa saboda shi wannan abin la da bir ra'ayi la Raku bil ijtihadi in dai ba annabi ba ba mai faɗin wannan abu akan wani shi ya sa na da sai na Ali manzon Allah ne ya faɗi to amma kaji sai ya ce wai ina gaya musu in ji shehu tijjani kamar yadda aka gaya wa aliyu bin abi talib to ga abin da yake ce musu man ahabbana duk wanda ya so mu musu shehu tijjani yuqalu lahu dukhulil jannata za a ce da shi shiga aljanna kaji fa wanda di ya so mu za a ce shiga aljanna wa man abghadana duk kuma wanda ya ƙi wa mata ala zalika ya mutu akan haka yuqalu lahu dukhulin nara za a ce da shi shiga wuta malam muhammad ka ji abin da muka karanta wannan magana ce ta biyu cikin wannan littafin al-ifaratul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya cewa man ahabbana yuqalu lahu dukhulil jannata wa man abghadana wa mata ala zalika yuqalu lahu dukhulin nara cewa dukkanin wanda ya so mu za a ce masa shiga aljanna wanda kuma ya mu ya mutu akan haka za a ce shiga wuta wato dai kamar san shehu tijjani addini ne san shehu tijjani imani ne san shehu tijjani musulunci ne wanda kawai in ka so shi za ka shiga aljanna in kuma ka ƙi shi ka mutu a haka ƙinsa kafirci ne ƙinsa zindiƙanci ne ƙinsa munafunci ne shi kenan shehu tijjani malam muhammad don allah wannan maganar auna ta da irin yanayin da 'yan ɗariƙa suke da allah da 'yan shi da 'yan ɗariƙa ba haka suke ba haka suke duk mai hankali ya sani kuma duk mai hankali ya san 'yan shi'a suna ƙin sahabban manzan allah ai su me yasa ba a ce musu yan wuta ba saboda ba shehu suka ki ba amma ka ji duk wanda ya so shehu za a ce shiga aljanna duk wanda kuma ya ki shehu za a ce masa shiga wuta amma ba su yadda wanda ya ƙi sahabban manzan Allah za a ce masa shiga wuta ba kuma in ka faɗa haka ma rigima za ku yi da su su 'yan ɗarikan kuma sun san 'yan shi'a suna ƙin sahabban yanzu dan Allah wannan addini ne dan Allah yanzu dan Allah wannan adalci ne ga sahabban da suka yaƙi suka wahal da rayuwarsu wa'yansu suka rabu da danginsu saboda sun fifita imani akan dangantaka ta jini wa'yansu aka kashe su a filin yaƙi wa'yansu suka yi hijira suka bar dukiyarsu suka bi annabi Muhammad sallama saboda su tsira da imani suka sha wahala amma ga wani daga baya shi shi in ka so shi za a ce maka shiga aljanna in kuma ka ƙi shi za a ce maka shiga wuta tsaya mu karanta sababin wannan maganar kafin mu ƙara dawowa mu yi mata fashin ƙauri aka ce sababuhu wai sababin wannan maganar qalahu tahaddusan bi ni'matillahi qalahu wa shaw ya faɗi wannan maganar ne tahaddusan bi ni'matillahi saboda faɗin ni'imar Allah da ya masa walamma sami'a minhu man ahabbahu ko walamma sumi'a minhu man ahabbahu la ya mutu illa waliyan wa man abghadahu wa lam yatub la ya mutu illa kafiran nan wajen banga abin da aka rubuta a nan ba amma abin da ya kamata ya zamanto siyakin zai nuna shine wali ma sami'a minhu sallallahu alaihi wa sallama kenan wali ma sami aminu shi zai tafi da siyaki saboda nan an ce qalahu tahaddusan bi ni'matillahi kaga wannan ɗin kuma wali ma sami aminu sallallahu alaihi saboda abin da Shehu Tijjani ya ji daga Annabi kenan sai aka ce shine gashi anna man ahabbahu cewa duk wanda ya so shi la ya mutu bu zai mutu zai mutu ba illa waliyan sai dai yana waliyin Allah kaji ba wa man abghadahu duk kuma wanda ya kishi walam yatub bai tuba ba la ya mutu bu zai mutu ba illa kafiran face yana kafiri malam muhammad za mu ƙara maimaitawa saboda karatu ne wanda muke yi don ku fahimta tunda su shewunan naku su ne muku ha'inci ba sa gaya muku za mu ƙara maimaita karatun magana ta biyu ya ce a lahum kama ƙila fi ali bin abi talibin radiyallahu anhu wa ƙasimun nar man ahabbana yuqalu lahu dukhulil jannata wa man abghadana wa mata ala dhalika yuqalu lahu dukhulin nara man ahabbana dukkanin wanda ya so mu yuqalu lahu dukhulul jannata za a ce masa shiga aljanna saboda ka so shehu tijjani sai a ce shiga aljanna wa man abghadana duk kuma wanda ya ƙi mu wa mata ala zalika ya mutu akan hakan yuqalu lahu dukhulin nar za a ce masa shiga wuta wanda ya so su shehu tijjani za a ce shiga aljanna wanda ya isi shehu tijjani za ce shiga wuta sababuhu sababin wannan maganar qalahu tahaddusan bi ni'matillahi ya faɗi wannan maganar ne shi shehu tijjani saboda zantawa da ni'imar Allah walima sami'a minhu sallallahu sallama kuma ya faɗi wannan maganar ne saboda abin da ya ji daga manzan Allah wai manzan Allah ne ya gaya masa haka man ahabbahu hudu wanda ya so shi la ya mutu ba zai mutu ba illa waliyan face yana waliyin Allah wa man abghadahu duk kuma wanda ya ƙi shi walam yatub bai tuba ba la ya mutu ba zai mutu ba illa kafiran face yana kafiri Malam Muhammad cikin wannan karatun abubuwa ne kamar guda biyu ko uku za mu ciro. Abubuwa ne guda biyu ko uku za mu ciro. Abu na farko sun ce san shehu tijjani imani ne. San shehu tijjani imani ne. Duk kuma wanda ya ƙi shehu tijjani kafiri ne zai shiga wuta. da Allah ina dalilin haka cikin musulunci ina dalilin haka cikin musulunci aya ko hadisi cewa duk wanda ya so shehu tijjani zai shiga aljanna duk wanda ya ki shehu tijjani zai shiga wuta ina dalili aya ko hadisi sannan bayan dalilin da za su kawo da Allah a yi musu tambaya malam Muhammad idan suka zo menene hukuncin wanda ya kisa habban manzan Allah kuma yaya zai mutu shin zai mutu yana mumini ne ko zai mutu yana kafiri ne irin na shehu tijjani wannan ma tambaya ce sannan abu na uku malam muhammad a nan shehu tijjani ya ce manzan allah ne ya ji ya faɗi to da allah a zo a gaya mana ko a nuna mana inda shi tijjani ya haɗu da manzan Allah har ya gaya masa wannan abu a ilimance da Allah abu uku na tambaya abu uku kafin in ƙara faɗaɗa shi wannan karatu da wa'insu littattafai na ɗariƙar abu uku na faɗi cewa wanda ya so shi zai shiga aljanna kaga sansa imani ne wanda ya ƙi shi zai shiga wuta kaga kinsa kafirci ne to da Allah wa ya sa wannan imanin wa ya sa hukuncin wannan kafircin da Allah wa ya sa a zo a gaya mana ina dalili aya ko hadisi sannan abu na biyu da na ce a ba mu amsa shi ne ina shi tijjani ya haɗu da manzon Allah har ya gaya masa wannan maganar dan Allah a ina ne ya haɗu da shi har ya gaya masa wannan maganar kaga sun sa abu sun wa manzan Allah ƙarya ina ne manzan Allah ya faɗa haka dan Allah kuma ka san wani abu duk wanda fa bai yadda da wannan fa magana ba a ɗariƙa kafuri ne a ɗariƙance in kai ɗan izala eh, ka ka yadda ba kafiri ne kai a ɗariƙance a ɗariƙance in baka yadda ba kai kafiri ne da Allah Malam Muhammad akwai wanda ke kafirta mutane sama da wanda ya faɗi wannan maganar ya kafa wata shakhsiya ya ce ga wani duk wanda ya so shi ɗan aljanna ne duk wanda ya ƙi shi kafiri ne da Allah akwai wanda yake kafirta al'umman musulmi dan Allah irin wannan ai in kana neman mai kafirta al'umma musulmi in ka wuce nan wallahi ba za ka samu ba kawai a ware wani a ce in an so shi za a shiga aljanna in an kishi shi an kafirta wallahi in kana neman mai kafirta mutane in ka wuce nan wallahi ba ka samu ba na tabbata ko 'yan izala ai ba sa haka su ce duk wanda baya son ibnu taymiya dan wuta ne ah to waye ibnu taymiya ba sa nuna wani malamin su su ce duk wanda ya ƙi shi kafiri ne kawai dan kaki wani sai a ce ma kafiri ne kawai kaki wani sai a ce kai kafiri ne kawai kaso wani sai a ce kai dan aljanna ne malam muhammad dangane da faɗaɗa wannan karatu mun karanto dai duk wanda ya so shehu zai shiga aljanna duk kuma wanda yake shehu shi ma zai shiga wuta wannan magana sun maimaita ta a cikin kitabun rima a cikin kitabun rima wanda yake cikin jawahirul ma'ani amma kitabun rima din yana can ƙarshe gashi cikin juzi'i na ɗaya cikin shafi na ɗari uku da talatin da bakwai ga abin da suke cewa cewa inna kulla man ahabbahu lallai dukkanin wanda ya so wa tijjani fa huwa habibun nabi sallallahu alaihi wasallama shi masoyin manzan Allah ne kaji fa to da Allah wanda ya so sahabban manzan Allah fa wanda kuma ya ƙi sahabban manzan Allah fa ai kuna tare da in shi'a ai amma saboda su ba shehunan ku bane ko suka ƙi sahabbai ne suka ƙi ko to gashi wai inna kulla man ahabbahu lalle duk wanda ya so shehu tijjani fa huwa habibun nabi sallallahu alaihi wasallam wai shi masoyin manzon Allah ne shehu shi tijjani fa kaso amma wai manzon Allah kaso wala ya mutu kuma ba zai mutu ba mai shi hatta ya kuna waliyan qata'an face ba kwakwanto yanke sai ya kasance waliyin Allah yanzu duk dan tijaniya waliyin Allah ne yace wa amarahu an yanha ashabahu an ziyaratil awliya'i al ahya'i minhum wal amwat ya kuma umarci ya umarce shi cewa dukkanin ya hana shi ko ya umarce shi da ya hana ‘yan su ziyara wa'yansu waliyai, wa'yanda suke da rai daga cikinsu ko wa'yanda suka mutu. Wai wa amarahu manzan Allah ya umarce jana an yanha ashabahu ya hana ‘yan ɗariƙarsa an ziyaratil auliya'i gabarin ziyarar waliyai al-ahya'i minhum waɗanda suke rayu daga cikin waliyan wal amwat da kuma matattu to kaga wannan maganar da Allah na cewa in ka so shehu ka so manzon Allah wanda ke nuna ma tabbatancin waccan maganar to da Allah a zo a gaya mana inda manzon Allah ya faɗi haka ya ce ai in ka so shehu manzon Allah ka so da Allah mu ba mu ga wajen ba a zo a gaya mana haka saboda shewin yana da wani matsayi ne a wajen Allah ya fi kowa har sahabban manzon Allah fa ya fi kowa har su imamu malik duk ya fi su tsaya ka ji abin da ya faɗi cikin jawahirul ma'ani gashi cikin jawahirul ma'ani in ka duba cikin jawahirul ma'ani gashi in ka duba cikin jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe ga abin da yake cewa ga abin da yake cewa ku yi haƙuri da Allah ya ce wa innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wa aqulu lakum inna maqamana inda Allah fil akhirati la yasiluhu ahadun min al awliya'i wa la yuqaribuhu لا من صغر ولا من كبر وأن جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى النفخ في السور ليس فيهم من يصل مقامنا ولا يقاربه yace lalle matsayin mu a gurin Allah ranar alkiyama babu wani ɗaya kowaye cikin waliyai da zai kai wannan matsayin ko ya kusa da wannan matsayin komai girmansa komai ƙanƙantarsa yace wa anna jami'al awliya'i lalle dukkanin waliyya yace min asr sahabati tun daga zamanin sahabbai fa ila nafhi fi suri har zuwa abu saqaw laysa fihi man yasilu maqamana wala yuqaribu duk cikin su sahabbai da dukkanin waliyyi ba wanda zai kai zuwa ga matsayin mu to wannan duk dalili ne wanda ke nuna san su imani ne san su shehu imani ne shi yasa malam Muhammad wannan maganar eh, da Allah in mun bude sa zo su gaya mana inda aka samu wannan maganar eh, san wannan maganar imani ne shi yasa a wani wajen kuma gashi gashi a wani wajen suke cewa wai manzon Allah ya lamunce masa duk wanda ya zage shi irin wannan ne dai duk wanda ya zage shi zai mutu yana kafiri gashi in ka duba cikin kitabun rima wanda yake cikin littafin jawahirul ma'ani na can na ƙarshe in ka duba cikin juzi'i na biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da shida ya ce wadamina sallallahu alaihi wasallam lahu wai manzo Allah ya lamunce wa shehu tijjani anna kulla man sabbahu duk wanda ya zagi shehu tijjani ina ma shi zagi shehu tijjani tsaya ku ji wadawa ma'ala zalika yadda wama yana zagin shehu tijjani la ya mutu illa kafiran wai ba zai mutu ba face yana kafiri zagin shehu tijjani kafirci ne to zagin sahabban manzon Allah fa wala ba su iya ce ma kafirci bane saboda shi shehu ya fi sahabban manzon Allah ai suna faɗi suna kin ahli sunna ne saboda suna zagin shehu ne to yaya ga 'yan shi'a ai suna zagin sahabbai amma kaga su basu ce musu kafirai ba su basu ce wanda ya zagi sahabbai zai mutu yana kafiri ba amma wanda ya zagi shehu shi yasa ya zo a nan a cikin addurratul kharida sharhi na al farida a cikin al farida din ba man sabbana wa lam yatub mata kafiran fa ya hasratan lisab bi jambi wa itrati yace wa qad damina an-nabiyyu zalika yaqzatan bi wa'di saduqin saduqin minhu saunan li hurmati ina jin haka baitin yake yace man sabbana duk wanda ya zage mu walam ya tubbe tuba ba mata kafiran zai mutu yana kafiri duk ya zage shi shehu tijjani bai tuba zai mutu yana kafuri. ya ce fa ya hasarata lissabi jambi wa itrati ya ce wa qad damina nabiyyu zalika yaqzatan wai manzo Allah ne ya lamunce haka urukuru yace bi wa'adi saduqin minhu saunan li hurmati manzo Allah ya yi haka ne kawai dan ya kare shi wutijani amma bai yi ya kare alfarmar sahabbansa ba ko sai dan ya kare alfarmashin tijjani duk wanda ya zage shi zai mutu yana kafiri shi yasa dai san shehu tijjani imani ne kin shehu tijjani kafirci ne malam muhammad ba abin da zai baka kai ya baka damuwa ka gane mutanen nan ba wai mutanen Allah bane duk waje na manzan Allah sai da suka sakaɗa kansu ko kuma muridansu suka sakaɗa su ba manzan Allah yana faɗi cikin hadisi ba cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ɗayanku ba zai imani ba har sai ya so ni sama da yanda yake son mahaifinsa sama da yanda yake son ɗansa sama da yanda yake son mutane gaba ɗaya ko ka san shehu tijjani ma haka ne ka san ko baban mutum ne yake ƙin shehu tijjani a ɗariƙa dole ne sai ka yadda in babanka ya mutu kai ya mutu yana kan kafirci ne kuma jahannama zai shiga haka yake a ɗariƙa sai ka yadda da haka malam muhammad haka yake a ɗariƙa me shi babansa yana ƙin shi tijjani to sai ya sa a ransa lallai in babansa ya mutu ɗan wata ne haka yake a ɗariƙanci ka duba cikin Adurratul Khalida, sharhi na aliyaqutul farida daidai ƙarƙashin wannan baitin wada'a gidan lahu walau kana walidan aw ibnan falatar kan bi huddin wa khultatin Sheikh Abdul Wahid Nazifi da yazo sharhin wannan baitin wada mubaghidan lahu ka bar ka kyale mai kinsa mai kin shehu tijani kenan sai aka ce walau kana walidan ko ya kasance babanka ne yake kin shehu tijani karabu da shi a wibinan ko da ɗanka ne yake kin shehu tijani karabu da shi aka ce falatar kan ka sake ka karkata lihuddin ga soyayya wa hulɗatin ko kuma ka takuɗa ka zauna da shi kar ka sake aka ce ba ko babanka ne ka rabu da shi da zai zo ya shiryin wannan baitin ya ce wada mubaghidan lahu ai da sayyidina abul faidi al-khatim tijani li sayyidina abil faidi al khatim tijani to da yazo cewa sai ya ce Walaukanal, kanal mubghid lahu walidan aw tallaka. laka yace ko mai kin shehu tijjanin ya zamanto babanka ne ko babanka ne ka rabu da su sai yace kai wala inda na. ya ce wala ba ba shakka babu kwakwanto inda namu a wajen mu yan tijjaniya annahuma lallai da baba da baba ya mutani za su mutu kafirai ne suna kafirai biyu za su mutu suna kafirai in lam tuba in ba su tuba ba min bugudhihi daga kin shehu tijjani in ba su tuba ba sai ka sa Larai ba inda na annahu ma ya muta ni kafirai kafirai ne ilmi tuba min bughdihi in dai da baba da baba ba su tuba ba to a wajen yan tijjaniya ba shakka sai su mutu suna kafirai dan Allah malam Muhammad wanda ya faɗi wannan akan babanka shine za a ce wai wannan me shi yana umarni abi iyaye wanda yace sai ka sa a ranka cewa baba zai mutu yana kafiri saboda ya yaƙi wani shine za a ce wai yana cewa wai ai yi wa iyaye biyayya saboda shi shi ba annabi ba shi ba sahabi ba shi ba mala'ika ba shi ba kowa ba a cikin addinin Allah amma ga shi suka ce sai ka sa sai ka yadda kasa cewa lallai da baba da baba za su mutu suna kafirai kai ka zaci cewa ba su imani ba ne ko saɓawa Allah suka yi a'a ba saɓawa Allah suka yi ba aikinsu shine sun ishe wutijjani yanzu dan Allah malam Muhammad wanda ya faɗi wannan za a ce wai ya ce abi iyaye yana cewa sai ka sa a ranka kakkai shakka da baba da baba in dai ba su tuba ba kafirai ne saboda sun ki shehu tijjani malam muhammad shi yasa wannan magana babu wanda zai iya kare ta ba wanda zai iya kare ta kuma na gaya ma duk wanda bai yarda da ita ba kafiri ne a ɗariƙa kaga dai wannan magana ko to duk wanda bai yarda da ita ba a ɗariƙance kafiri ne ko da ɗan ɗariƙa ne ko ba ɗan ɗariƙa ba eh. in dai baka yarda da wannan magana ba kai kafiri ne kai kaga magana ce ba aya babu hadisi kawai wanda ya so wuta jana za a ce shiga aljanna wanda ya shi wuta jana za a ce shiga wuta shi yasa shehu ibrahim ya faɗi a cikin wannan littafin jawahirin rasa'il ya ce allah ya kora mutane zuwa ga halaka ya ce allah ya kaɗa mutane ya kora su zuwa ga halaka ya ce babu wanda zai tsira daga wannan halakar sai wanda Allah ya azurta shi da shi wutijjani da san shi wutijjani wallahi haka gashi cikin jawahir rasali yace wa alamu anna Allah saqal wujuda fi hadha zamani masaqal halaki wala yanju minhu ahadun illa man razaqahu Allah mahabbata sayyidina الشيخ التجاني Ya ce wa'alamu muka sani annallaha lalle Allah ko ku sani annallaha cewa Allah Saƙal wujuda ya kora halitta ya kaɗa su fi haza zamani cikin wannan zamanin masaƙal halaki makaɗa ta halaka Allah ya kora su kamar wa'ansu tinkiyoyi Allah ya kaɗa su aka ce wala yanju minhu ahadun kuma da Allah ya kaɗa su su halaka ɗin ba wanda zai tsira illa man razaqahu wallahu, sai wanda Allah ya azurta shi da mahabbata sayyidina ash-shaykh tijani sai wanda Allah ya azurta shi da shan shehu tijani yanzu nan mu duk mun halaka duk mun halaka yanzu Allah ya kaɗa mu duk mun halaka E, saboda mu ba ma son shehu tijjani mu yanzu yan wuta ne mu nan a ɗariƙance kuma wannan magana fa in mutum bai yarda da ita ba a ɗariƙa kafiri ne a ɗariƙa kuma ba ruwan su da a'a kai ɗan ɗariƙa ne kai ba a dole ai <laughs> ai wali ne ai ya faɗi dole ka yarda dole ka gasgata shi in kuma baka gasgata shi ba suka ce kai kafiri ne shi yasa da Allah malam Muhammad kada mu cika su da surutu wannan magana da Allah a zo a sa mana ita a mizani na shari'a da Allah zan ƙara maimaitawa sai a buɗe layi ɗaiɗai za mu ringa ɗauka ai ɗaiɗai za mu ringa ɗauka saboda kada abin ya yi musu yawa su kasa karewa eh, babu yawa sai zafi mu ƙara karantawa gashi yace aqulu lahum ina cewa da su kama ƙila fi ali bin abi talib kamar yanda aka faɗi cikin sayyidina ali radiyallahu anhu huwa qasimun nar man ahabbana yuqalu lahu dukhul jannata wa man abghadana wa mata ala zalika yuqalu lahu dukhul nar cewa man ahabbana duk wanda ya so mu musu shehu tijjani yuqalu lahu dukhul jannata kawai za a ce shiga aljanna kawai <laughs> babu batun wai ko kayi sallah ko kayi azi kawai in dai ka so shi wa man abghadana duk kuma wanda ya kimu musu shehu tijani wa mata ala zalika ya mutu akan haka yuqalu lahu dukhul nar kawai za a ce masa shiga wuta kai shehu tijani aikin ka kenan to ina wanda suka rayu kafin a haife shi basu ma san shi ba ballantana ma a ce ma sun so shi Ya yace sababuhu sababun wannan magana shine qalahu shehu tijani ya faɗi wannan magana ne tahaddusan bi ni'matillahi saboda zantawa da ni'imar Allah Wali ma sami'a minhu sallallahu sallama wai saboda kuma abin da ya ji daga manzan Allah anna man ahabbahu lalle duk wanda ya so shi la ya mutu ba zai mutu ba illa waliyan face yana waliyi yanzu duk waliyai ne masu son shehu tijjani dai yan dariƙa waliyai ne wa man abghadahu duk kuma wanda ya ƙi shi walam ya tubbe tuba ba la ya mutu illa kafiran bu zai mutu ba face yana kafiri shine ana ce wannan maganan muna so da Allah ku zo ku gaya mana dalilin ta kaga dai wannan ba a riskarsa sai ta hanyar wahayi duk abin da yake da alaka da wuta ko duk abin da yake da alaka da aljanna to wannan ta hanyar wahayi kadai ake sani wani bai isa ya ce ko shi ya ce wani dan wuta bane ko wani dan aljanna ne sai dai Allah ya faɗi ko manzon Allah amma banda aka ba wani wanda zai nuna wani ya ce ai shi in ka so shi ko ko ai zaka shiga wuta in ka ki shi zaka shiga wuta ko in ka so shi zaka shiga duk duniya babu amma sun faɗi anan ƙinsa kuma kafirci ne kuma in baka yarda da wannan magana ba a dariƙa kai kafiri ne kuma ko da fa kai ba dan ɗariƙan ba ne dole ka yarda da ita wani zai iya cewa ina aka faɗa ka in suka hauro zan nuna musu da Allah in kana neman mai kafirta mutane malam Muhammad wallahi in ka wuce nan wallahi ba ka samu ba duk duniya haka kuma Shehu Ibrahim ya ce wa'adamu anna Allah saqal wujuda masaqal halaki ko fi hada zamani saƙal hujuda masaƙal halaki wala yanzumin wa ahadun illa man razaqahu Allah mahabbata sayyidina al Tijjani. tijani yace Allah ya kada mutane cikin wannan zamanin zuwa ga halaka ba wanda zai tsira sai wanda Allah ya azurta shi da san shi tijani shi kadai zai tsira kaje nan kuma an faɗi duk wanda ya so shi ɗan aljanna ne <laughs> wanda ya ƙi shi ɗan wuta ne can kuma an faɗi man sabbana wa lam yatub mata kafiran fa ya hasarata lisabbi jambi wa itrati duk wanda ya zage mu bai tuba ba zai mutu yana kafiri aka ce wai wa qad daminan nabiyyu zalika yaqzatan ai manzo Allah ne ya lamunci haka urukuru ina kai ka isa ka tabbatar da ganin manzo Allah urukuru ta hanyar karatu ai wallahi sai dai a gaban jahilai amma baka isa ka zo nan ka tabbatar da shi ba sai dai a gaban jahilai bi wa'd saduq minu sawna li hurmati isa wannan ba za a iya kare wannan ai magana ba amma ba su dama su zo abu da malam Muhammad shine yau zance ɗaya shi ma muka ɗauka don kada ya ringa musu yawa ne shi yasa a ringa dan basu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya kamata a ringa basu kai ya musu yawa eh, Malam Muhammad a buɗe <coughs> to Malam muna godiya Malam um, malar kanawi allah ya saka da alkhairi allah ya biya da abin da aka karantar allah kuma ya sa muna yin domin shi ne ah, jama'a za mu bude full lines nan ah, wanda ke da nashi neman karin bayani ko kuwa ah, wato sokaci kan abin da malam ya karantar to insha Allah za mu sanya namba wannan shi ne wanda za kira insha Allah mu duba mu da sa'aya Allah ya saka da alkhairi um, jama'a ga lambar nan mu saka insha Allah ga lamba Allahumma salli wa salli mubarak yawa shi sa lambar kenan Allah ya saka da alkhairi yana min kamar muna da first caller kan line za mu ji caller salamu alaikum caller sunan ka daga nake kiran mu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ni ne naku anwar sadat kasim andan ina kwallon daga kasan jamus na mamala fatan alkhairi allah taimaki malam malam muhammad kamar na maka fatan alkhairi watan malar karawi allah saka dare malar karawi tambaya da ke so yi a karatun da kai wannan magana da yi akwai ta aya da nake akwai ta aya wannan a shafi fadi ne kawai muna nan zagin sahabbai akwai yan dariƙa tijjara na tare da su akwai masu zagin sahabbai wanda ke yan dariƙa tijjara na tare da su suna zuwa su yi maulidi har yanzu ya kai yan dariƙa tijjara na zuwa coci ma ya yi ta kirista wurin maulidi abin da in shi a ke yi haka wannan mai hukuncin wanda ya zagi sahabbai da ga kuma shi yi tijjara na cewa kamar man sabbana falam ya tun mata kafiran to a zan kara mana bayani saboda yan dariƙa tijjariya su fito su yi wannan bayani saboda a gaskiya zamani ya zo kai ba za a boye komar ba Allah ya kawo mazaje wanda za su suna fitowa da cikin da suka boye ba su tantar da mutane ba suka yi iyaye karya suka ce musu ayyadari ka tijjaniya ai la ila Allah da istighfar da salatu annabi salatu annabi ma salatu al-fati da babu burka na Muhammadu Bakari to kaga zamani ya kai yanzu wata karaman da ya zo shi shine ɗan dalika suna suna haramta mutane su karanta wajen littafi aka a kara mana bayani hukunci wanda ya zaki a shari'a da hukunci wanda ya zaki shehu tijjani a mahangana addinin musulunci da cewa kamar ya ga manzo Allah ya kaza naman shin musulmin kurai na cewa ya ga manzo Allah ya naman barakallahu fiku muna godiya Allah ya saka da alkhairi um, malar kai so ka ci mu kwala na biyu eh mala anwar Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi wato malam anwar abin da kace kace abu na farko cewa shin akwai aya wacce take nuna cewa duk wanda ya so shehu tijjani zai shiga aljanna wanda ya ƙi shi zai shiga wuta <laughs> ai ba aya <laughs> ba aya ba hadisi cikin wannan abun ba aya ba hadisi molanka ne kawai kitabun ra'asi ne da san zuciya saboda babu hadisin da manzo Allah ya yi magana shehu tijjani a ciki haka ba aya cikin alkur'ani kakab da Allah ya yi magana akan shehu tijjani babu abu na farko kenan sannan abu na biyu kamar yadda na ce in ka game shi ya je wani waje ya tabbatar da ana ganin manzon Allah kurukuru to gaban jahilai ne ma amma in ya zo gaban masu karatu wallahi ba zai iya kwatar kansa ba yasa mu ba mu yadda ma ya ga manzan Allah ba ko mu ba mu yadda ma ana ganin manzan Allah ba saboda babu dalili da za ka dogara da shi da ka'idodi na karatu ka tabbatar da shi babu to mu ba mu yadda ana ganin sa kurukuru ba ballantana ma a ce ma shehu tijjani ma ya gan kuma in ma ya tabbata ana ganin sa shi yake nuna shehu tijjani ya gan shi ballantana ma bai ma tabbata ana ma ganin sa ba shine abin da yake akwai shi yasa ina gani abin da rance kenan ba aya ba hadisi ba aya ba hadisi ba na gaba insha Allah bari mu duba kula na gaba assalamu alaikum alaikum assalam kola sunan gargar na ke kiran sunana bai haƙi ahmad daga abuja to mala a daga murya kadan domin mala ya yi jikan Baka jina ne na bai haƙi Ahmad daga Abuja. To, Malam Ahmad muna jinka. Bai haƙi, bai haƙi Ahmad. To, ka ce ka biyu bai haƙi Ahmad, shi na kira ka Ahmad. Eh. eh, duka naka ne. Okay. Eh, daga Abuja. Na'am, na ji a maganganun shi al al albadawi. al kanawi Na? Alkanawi. alkanawi yawwa ka gane ok sunan kenan cikakke suna kuma ala'ayi halin kuma menene sunar a na ji maganganunsa da ya yi eh, malam mahmud dare ba matsala eh, allura ce allura ce take aiki kakka da mu yare shi ok ok alluran har ta fara ka kenan daga cewa albadawi <laughs> ba dadewa na so na yi ba a wasu maganganu nake so eh ahmad Badawi kana ji assalamu alaikum ina jin tsaya na baka wani karatu shi ahmad Badawi sunan wani waliyi ne a cikin wajen ku a a tsaya na baka ina jin ai baka san shi bane tsaya na baka kai baka isa ka bani karatu wannan tsaya eh. ka zan baka tukuna tsaya na baka sunan wani waliyin ku ne eh Ahmad al-Badawi gashi Shehu Ibrahim zai kawo shi a'a ba na zo ka bani karatu bane ni ni al-Badawi nace sani al-Badawi Eh, a shi ne a nace ni ba suna na bane amma sunan wani waliyin ku ne tsaya kuma in nuna ma ai da sai ka kyale ni in nuna sannan sai kai tambayar ka kakka eh, da mu eh ka da ka dan yi shiru na dan nuna ma eh a ba zan yi ba ba na zo yin shiru ba zan yi shiru ba idan ka sauka na yi wa eh to idan ka sauka na yi bayani je ka ina jin ka ka ce albadawi ina jin ka Na albadawi ba na'am na'am na ji ka kawo kuma kana bayanin cewa ba aya ba hadisi kan cewa shi hmm. radiyallahu anhu dukkanin wanda ya so shi zai shiga aljanna a da yanayin maganganu kana ji Eh kaga mu abu saboda waɗanda za su fahimta da kace na ce ba aya ba hadisi ai kamata ya kakke gaba sai ka kawo aya ka kawo hadisin sai mu je gaba da Allah. Ai baka ma karanta baitin daidai ba ballantana har ka zo ka ba wa mutane cewa ga fassaran abin da ake nufi gyara mun baitin ku gyara mun baitin ya ya ai yake baitin gyara mun baitin ina jin hello ina jin ka cewa ne gyara mun baitin hello yanke na suka yi ne ba na ji fa hello a <laughs> ah, muna ji fa mu fa muna ji mu tar tar muke jin ka cewa ne gyara mun baitin sai mu je gaba muna jin ka ba dan girman Allah ka ka gudu dan dan Allah mu muna jin ka yawa ina jin ina jin to shikenan yawa a gyara mun baitin ai kaka je ko ina sai ka faɗi kuskure na a baitin kuwa da gaske gyara mu je na gaba to ina jin ka cikin maganan ka ka kawo kanan ne kanan sannan ka ga shawo hadisin da manzala a baiti na ce fa cewa ne ka gyara mun baitin ka eh kafin mu je gaba ta ce wa man sabbana wa lam yatid mata kafira fawailul liman qad sabba jambi wa itrati fawailul liman qad sabba jambi wa itrati sai kuma abin da ka faɗa ni na manta wa mai kace amma lallai ba hakan ka sani kuma baitin dole zai kare yanayin abin da ka jawo ka faɗa fatan ka ji ni wato assalamu alaikum wa alaikum assalam wato amma gaskiya ka eh amma gaskiya ka ka bani mamaki da Allah eh amma idan ka sauka na yi bayani amma ka bani mamaki tsaya ka ji abin da na ce a ɗazu tsaya da Allah ai tsaya idan ya soka wannan dan hayaniya ne in ya soka na yi bayani malam muhammad tsaya hayaniya bane ba magana hayaniya bane ka tsaya ka ji karatu ne nake so in baka ai yanzu kana neman hadisi ne ba to ina so in ga maka cewa shauti jani ba ma shauti jani ba a'a Da ya mana tukuna yana neman hadisi ne ina so in ga masa hadisi ko ba kwa so ku ji hadisi ne dama ko kuna abin nan mutane ne Malam eh malamed ina jin ka ka ce kamar bai kai bai isa ya baka karatu ba me yasa kai zaka bashi to ai abin da ya bata ne ake kokarin gyara mishi eh malam Muhammad ya dai ke ci gaba kana ba kanan ba ustazu albadawi sannan kuma ka ce hata yau oh, wanga ba sannan ga baitin sannan maganar hadisi malam ina jin ka malam ka samu hakuri mu yi abin nan na kamar yadda ka zo ka gwada ka zo ka ka yi abin da ilimi ka kara masa ko ka ba sa karatu dan gyara ne kuma shi yana yana bata maganganu sannan yana jawowa ya fassara ba haka ba abinda ake nufi ba haka ake nufi ba ya zo ya faɗo to kaga dole a gyara masa na ya sani ya kuma ji wannan wannan shine dalilin da ya sa na kira sannan kuma ku tsaya in ba da hadisi sai surutu ake ana ta ce Malam ka sauka domin kai ba ka zo da ah, ba ka zo da <laughs> ladabi da kuma ah, girmamawa bane ka zo eh. dai ka yi hayaniyan ka wuce ba laifinsa bane malam muhammad kana ji ba laifinsa bane karatun ne ya shiga eh allura ce take aiki ai eh ba laifinsa bane to ya sauka ni na eh ya sauka to wato abu na farko malam muhammad abu na farko da na ce masa shi albadawi sunan wani waliyi ne kuma da ya tsaya da zan nuna masa amma tunda ya sauka zan nuna kaga wannan littafin da ke hannuna kashifil albasi ne ko kashifil ilbasi an faidatul khatimi abil abbasi sunan wani waliyi ne shi albadawi din in ka duba cikin wannan littafin shafi na ɗari da ashirin daidai gashi inda shehu yake kawowa yace ce wa ƙalar sha'arani rahimahullahu wa ibn luban fi haqqi sayyidi ahmad al-badawi kaji ahmad al-badawi yace fasulibal qur'anul azimu wal ilmu wal imanu فلم يزل يستغيث بالأولياء حتى دل على سيدي ياقوت الأرش فمضى فمضى إلى قبر سيدي أحمد البدوي وكلمه وأجابه وقال أنت أبو الفتيان ورد على هذا المسكين رأس ماله فقال بشرط التوبة فتاب ورد عليه رأس ماله kaji kalmar albadawi ta fito har a waje biyu amma abin da yake cikin kissan nan shine wai wani wanda ake kiransa ibn luban shine ya fada cikin haƙƙi na shi sayyidi ahmad al-badawi din nan kaga al wani ne ya ci masa mutunci sai kawai aka yi masa salbu da mahaddacin alkur'ani ne sai kawai aka kwace haddar da yana da ilimi kawai sai aka kwace ilimin da yana da imani kawai sai aka kwace imanin kamar daidai na shehu tijjanin nan aka ce wai falam yazal shi bai gushe ba wanda aka yi wa fashin imanin yastaghisu bil auliya yana yin istighasa neman ɗauki neman taimako da waliyai aka ce hatta dulla ala sayyidi ya arshi har sai da aka nuna masa shi sayidi ya kutal arshi famada ila qabari sayyidi ahmad Albadawi. wai sai ya tafi zuwa ga kabarin shi wannan albadawi din wa kallama huye masa magana yana cikin kabari fa wa ajaba wa ajaba ya kuma amsa masa duk da ya mutu fa yana cikin kabari kaga albadawi kenan walihi ne cikin waliyanku wanda yake fashin imani wanda yake kwace wa mutum imani da ilimi da alkur'ani ake tafiya kabarinsa yana ciki a yi masa magana kuma shi wannan albadawi din shi ne a gaba shehu ibrahim ya kawo cewa daga mutum ya yi inkari ya ce a daina zuwa gurin sa sai ya cire masa imani shi dai gashi a cikin shafin shi yasa a cikin kashifil albasi kenan ko kashifil ilbasi shi yasa albadawi sunan waliyi ne daga cikin waliyanku wanda ke fashin imani wanda yake fashin alkur'ani wanda yake fashin ilimi wannan kenan dangane da shi albadawi sannan sai kuma ka ce wai baitin wai ban yi daidai ba a baitin shi yasa ai nace amma ka bani mamaki abin da nace cewa nayi man sabbana wa lam yatub mata kafiran sai na ce fa ya hasarata lisabi jambi wa itrati na ce wa qad zamina nabiyyu zalika yaqzatan bi wa'adi saduƙin minhu sawnan li hurmati haka na janyo baitin nan wato abu na farko da zan nuna gazawarku da kuma rashin karanta littattafanku wannan baitin ba a cikin littafin da muke karantawa ba ne yake da kana kawo shi cikin littattafan ɗariƙa kuma na taɓa karantawa sai na kawo shi da ka to amma da yake kai jahili ne ma baka ma san ma ƙila ko yaya baitin yake ba ko wannan mutum ya kawo shi ka ce ya yi kuskure an ce ka nuna kuskure kai baka nuna ba kuma bayan da ka kawo baitin wannan kaga akwai gazawa sannan abu na uku malam muhammad wanda na so a bashi dama ya kawo ayar da hadisin to amma da yake ya shigo ne allurar ce da ta motsa shi kila ta doki ce shi yasa ya shigo ne a fusace shi yasa dan uwa ka kwantar da hankalinka wannan dai magana da ka gani cewa wai man ahabbana qila lahu dukhulil janna wa man abghadana qila qila lahu dukhulin nara wannan ba ta da mahalli la mahalla laha min al-i'rabi da haka ba wanda zai iya kare ta wannan magana ƙarya ne wannan magana shi ba ka nuna shi ba annabi ba ba sahabi ba ka ce wai wanda wai ya so shi dan aljanna ne wanda kuma wai ya ki shi kafiri ne shi yasa har yanzu dai baka kare ba dama ka tsaya a hankali ka bada sai mu baka dama ka bada dalili Allah ya sa mu dace a ɗau wani malam Muhammad To bari mu je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum kwala. Na'am, mai magana. Eh, sunana Ahmad daga ainihin Jamus. muna muku matukan fatan alkhairi Allah kara ɗaukaka sunna bisa kan bid'a wannan kuma jihadi da kuke yi Allah kawai shine wanda muke fatan ya biya ku da gidan aljanna amin ah, amin muna maka eh, matukan fatan alkhairi kai kuma wasu na cewa dodon eh, likitan ma'aukata to mu dai mun ce likitan mabarnata eh, likitan mabarnata Ah, abin tambaya shine malamin nan da ya shigo yake kokarin kama kuskure shin da gaske yake yi ko kuma yaya ah, da farko dai kaga abin da karanton nan akwai malami ina jin kamar malamin gane ne kwanakin baya ya ce duk wanda ya taba shehu ya kwace ilimin shi ala alkarwa ko kamanta na'am kwanakun baya an samu wani shehi ya fito ya ce duk wanda ya zagi shehu shi zai karbe mai ilimi hmm. na gane shi sosai kwarai ma to yanzu to wanda ba ya ce idan an gan shi ma za a shiga aljanna to wannan ma ya wuce wannan ai gaskiya ne shi wannan ababa da kuke karantowa masu yawa din nan bayan karance karance da kuke yi ana sa bidiyo da kansu kuma mm. suna tona ma kansu asiri shi wannan malami ya zo yake kokarin abin nan ina shi yake ne mm. gaskiya ne to gaskiya fi sabilillahi Allahi ya kamata a koma a yi nazari alhamdulillahi muna samun ah, takon wallahi yana isa jiya ma mun ji kusan mutum biyu sun sun koma baya ga barin waɗannan akidu eh jiya na ji ɗaya bari kuma iya ce in ba zo an kare ba ke daga nan fa ya sallame su kuma na yi imani da yawa ba sa magana ne amma wallahi suna ba da takardar sallama akan wannan tasuniya da ake kawo mutane ni na shigo ne gaskiya muku fatan alkhairi Allah saka muku da alkhairi amin amin amin Allah saka da alkhairi malam Abdulaziz Allah ya saka da alkhairi da bindiga sai da baki irin kuke nan gaskiya fi sabilillah muna muku fata alkhairi Allah ya saka muku da ah, amin muna godiya Allah ya saka da alkhairi muna Allah ya biya da aljanna bari mu je kola na gaba assalamu alaikum Salamu alaikum kwala. Alaikar salam wa rahmatullahi wa barakatu. To sunan ka daga nake kiran. Ah, malam suna na Yushau Bamba. Ina kiran ku daga nan kasan Jordan. Yana mini kamar gida kake ko, masha Allah. Iko Allah, eh. Yawan eh, ina kuma yi ma malamin Sheikh Alkanawi fata alkhairi Allah ya kara ilimi da lafiya da nisan wani Amin amin amin amin amin Allah ya saka da alkhairi. Alkanawi a Sheikh Alkanawi ka san ni kowane lokaci ni na kira ainihin rokan nake zuwa yi ga masu zaki mafi yawancin lokaci kusan damuwa na ne ya sa ba su kira shi su saura zage-zage akwai wasu mutane biyu da na gani suna ta zage-zage yaro ne ce ma kai shushaye ne na wani ya ce musu wada kira daidai kawai sannan Allah dai rufa asiri kuma Allah sa mutane su gane sannan magana na biyu shi wanda ya kira yanzu ga shekaru Alkanawi jahili ne kaga bai san kamar wannan baitin sunan fawailun ne masu Jan jambi wa itirati bai san kama yana da ruwayoyi ba ai bai san kamar littafin su <laughs> ruwayoyi daban-daban bane suna zuwa da diga daban-daban ba assalamu alaikum eh malam eh malam yushau wato kaga wanda ya faɗi akwai wanda yake gaskiya ne shi wanda na kawo ne shi bai sani ba saboda jahili ne akwai wanda yake man sabbana wa lam mata kafiran fawailul liman qad sabba jambi wa itrati akwai shi to amma da yake jahili ne bai san kuma fa ya hasaratan lisabi jambi wa itrati ba shi bai san wannan ba kuma wannan shine a cikin addurratul kharida shine a cikin addurratul kharida shari'i na al-yaqutatul farida Allah ya sa mu dace wallahi ba sa karatu ne har littattafan nasu ba sani ba sai ya zo zai gyara na ce wanga jahili ne bai sa akwai su ruwayoyi daban-daban cikin littafan tarika ba bai san suna nan ruwayoyi daban-daban da siga daban-daban ba jahili ne gaskiya Allah yake cewa wai eh, famali wa ulayi kaun layi kaduna yafkahuna hadisa wallahi wadannan ga su ne don gashi a yi bayani a kawo hujja malumman kuma su zo su kare sai kawai wani jahili ya zo yi wani jahilci ya kara barin mutane ma su ji kunya su Allah dai shirya da mu Allah ya rufa muna asiri gaskiya dai kasuwan tarika ya kusa karewa da iko Allah to muna godiya Allah ya saka da tun da kaga maluma ba su zuwa sai yan hayaniya ka san kaman karatu na shiga bi iznillah Allah ya rufa asiri malam Muhammad Allah ya kara lafiya amin amin amin amin bari mu je na gaba insha Allah as ka ikon Allah Ikon e Allah. Salamu alaikum dawa. Alaikum salam malam Muhammad ina ne. Alhamdulillah sunan daga na ke kiran. Abdul Gafar daga Ghana kuma si. E Allah to mutanen Ghana muna jin ku Allah ya kiyaye ku. Amin ya hayya ku malam ina da malam fata alkhairi. Sannan dan tambaya da nake son yi game da wurin malam shine. ne. ban gane ba duk lokacin da malam ke karatu duka idan aka ji nan ba don dan dare ka duka masu ilimin duka ba su zuwa kira shi su dinga turo su iko Allah ni shine ne tambayar da nake da malam to mara kano kaji Mara, Assalamu alaikum na'am. Na wa salam ka ji maganar Eh ai kana ji abin da yake faruwa shine wato su karan kansu idan suka zo ba su iya su yi karatun bane ko kuma a haka suna ganin cewa wanda ya zauna ba su iya su bashi dalilai ba. shi yasa kuma ba su iya su yi masa wayo Wato shi yasa su kuma waɗannan jahilan abin yana damun su ne yana musu ciwo ta ya ake tona asirin nan to dole ba yanda za su yi suna jin zafi dole su kira ko zage-zage su kaga wanda ai ya hawo ni abin da na fahimta kamar allura ce ta ta wannan maganin da aka bashi ne ya ci shi shi yasa kaga da ya hawo sai ya fara cewa albadawi ni in ka kwana dubu kana cewa albadawi to sai me tunda ni na san ni ba sunana bane karatu ne dai baka yi saka warware shi ba karatu ne baka isa ka bada hujja ba baka isa a tattauna a shi ba kuma albadawi sunan wani waliyi ne mai fashin imani a cikin kabari kaga yanzu da ba dan ya ce albadawi ba da ba mu ba da kissan waliyin da ya fashin imani ba yi amma cewa albadawin da ya sai ƙara tona wa shewunan asiri cewa albadai cewa albadawin da ya yi sai ma wani ya ji a'a ai gashi albadawi ya yi fashin imani yana cikin kabari ana yin ma magana da shi

sunana awal masu gambata ina tare ku daga nan asaba delta state to mala awal duniya na sauraron ka muna jin ina babban malam fatan alkari muna jin daɗin wannan karatu da ake yi masha Allah Allah ya saka ai mu ma ana haka muke fama da su haka suke ta yi abubuwan malam in ka gani ina iko Allah malam fatan alkari muna jin daɗin wannan karatu Allah saka da alkari Amin, amin, amin. Ina Malam Muhammad Allah kaka mai ga aljanna. Amin, tare da kai. Mu masoyan malam ne na kwarai. Allah ya saka muna godiya. Allah ya biya. Amin, amin. Agwai. Mun je na gaba insha Allah. Jama'a mun duba ikon Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Da wasu nan ka daga nake kira. Iko Allah. Assalamu alaikum. Malam Malam na jin ka na jin. To ka sauka bari mu je na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wala Muhammad. Na'am, dan wa sunan kargan nake kira. Sunana Aminu Alhassan daga Dausayi Kano, karamin kuma yi. To malamin duniya na sauraron ka muna jin. Na'am, malama. Ina muku fata alkhairi da fatan kawai lafiya. Alhamdulillah muna godiya. Allah yau babban malami na mana alkana bai fata alkhairi da fatan yi mai da lafiya da Allah ya tsina. Amin amin amin amin. Ina wasu fata alkhairi da tashi lafiya. To mun gode Allah fata alkhairi ne. Insha Allah bari mu je na gaba insha Allah. Oh, ikon Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To don waka ah, gyara ba mu jinka sosai. Gyara ba sani ba ba mu jinka. Iko Allah. Wanda bari mu duba ko dai Allah. an sarba wurina ya ya yaya garin duwa a jama'a ku yi hankuri mu gyara Iko Allah. Lamarin Afirka shi hankali. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, dan wa sunan daga na ke kira. Ibrahim daga Abidjan. Tamal Ibrahim muna sauraron ka. da farko dai yana muku fata alkhairi da kai da babban malamin mu da kanawi Allah ya saka muku da alkhairi gaba daya amin amin amin amin eh malamin mu yana so alkanawi kuma dan ƙara wani abu wani dan ƙara haske bisa gama akwai wani abu yanzu misali sai a ce mai kama ya ga kira sunan bai sai a ce radiyallahu anhu ko kuma abu gashi amma su kuma shehu sai da zan ce shehu wani radiyallahu anhu to mu shi ne mu gane ba shin shi wannan abin yana cikin duka da su cikin alƙur'ani ne suka same da koya ne wasu na malar kanon to assalamu alaikum malam muhammad da yake wannan ba shi daga cikin topic gaskiya amma yadda na ɗan fahimta haka wa za a iya alakanta shi da wannan topic ɗin ta ɓangare guda ɗaya shine ainan ana cewa dukkanin wanda yake son shehu ɗan aljanna ne wanda yake kin shehu ɗan wuta ne to yayin da su suka ce wa shehu radiyallahu anhu suna nufin cewa Allah ya yarda da shehu an gane ba wai jumla ba ce du'a'iyya a'a jumla ce khabariya suke amfani da ita wanda ba laifi in ka faɗi ta hanyar addu'a ka ce Allah ya yadda da wani wannan babu laifi ka ce Allah ya yadda da wani addu'a kai masa amma in ka ce radiyallahu anhu da nufin Allah ya yarda da shi labari kake bayowa wannan in dai ba ta hanyar wahayi ba ba yanda za a yi ka kare wannan magana to kaga shehun da aka ce in an so shi ma za a shiga aljanna to in an ce radiyallahu anhu faɗi ake Allah ya yarda da shi shi daman ya shiga aljannan ma amma yanzu wanda ya so shi ne ma zai shiga shi yasa a ma'anar da suke amfani da shi babu dalilin da za su iya karewa Allah ya samu dace muna muke da godiya bari mu je na gaba kuma mu gani Ikon Allah. Assalamu alaikum. Aminu alaikas salam. Don wasu Muhammad barka da warhaka. Yawwa barka da wa sunanka daga na ke kira. Yawwa sunana Muhammad ina kira daga Abuja, Najeriya. Ah, ina yi wa malami na masoyi na malam Alkanawi barka da wannan lokaci. Yawwa malam Alkanawi na sauraron ka. Ina amsawa malam Muhammad ina amsawa. jazakumullahu khairan nagode asanallahu ilaikum shukran mala akalawi a kusan ta kuma lokaci na tabbatar maka a wannan lokacin cewa kana ɗaya daga cikin mutanen da ba zan taɓa manta da su a rayuwa ta kasancewar riƙa kuma cikin yardar Allah yawaita bibiyar ka da nake yi Allah Ubangiji ya sa na fahimci abubuwa da dama kuma ban taɓa ɓoyewa ba wannan lokacin da na kira ka ma gaban mutane da dama yayi na da sauransu na yi wannan kiran kuma har yanzu ina mai alfahari da cewa wallahi wallahi har abada ina ci gaba da yi maka addu'a da fatan alkhairi alhamdulillah Allah ya amsa dan uwa Allah ya amsa kada ku zata ba a wallahi mata muna bibiyar ko kuma ba ni ba na tabbatar akwai mutane da dama na. wanda watakila ba su samu damar bayyana abin da suka karu daga gare ku ba ne eh, saboda wallahi ah, akwai lokacin da kaka ta ce ta muna hmm. tare lokacin take har kuka take wai ita da me za a nuna cewa shehu shewa ka zane ce a ba magana gaskiya ce ba magana kuka ba ne magana ce ta matsiya dukkan mu fahimta yadda muka gane kuma Allah ya gane da ku alhamdulillah alhamdulillah wallahi malam alhamdulillah Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya saka ma da alkhairi malam alkanawi amin amin amin To Malam Muhammad kai ma yana ma fatan alkhairi kuma a dage a jajirce ba komai magana ce ta lokaci kawai kowa zai gane ina gabas ɗin da take da yardar Allah. Insha Allah. To dawa muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya muna godiya. Eh, jama'a mun duba ikon Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Muhammad. Na'am da wa sunan ka da daga nake kuma. Ka yi hankuri, ka yi hankuri ka kashe na'urar da ke kusa da kai don Allah. Masha Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Iko Allah, dan wa baka kashe na'uran ba don Allah. Da fatan. Kai, da fatan kuna lafiya. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Da wasu nan ka daga kake kira mu. Abubakar Usman ina kira daga Adamawa State. To Malam Abubakar Malam Alkalawi na sauraron ka. Eh ina ma Malam Alkalawi ina mai gaisuwa da fatan alkhairi akan ayyukan alkhairi da suke yi muna musu fatan Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin. Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara tona mana asirin bidiya. Amin, amin. Allah ganar da al'umma. Amin, amin. Jazakumullahu khair. godiya sosai Allah ya kare ikilasi, Allah ya kare ikilasi, Allah ya bada lada. Amin dawa muna godiya Allah ya saka maka kuma Allah ya maka fiye da abin da ka roka. Bari mu je na gaba mu duba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawo ka kashe abin da kake saurara wurin don Allah. Don Allah ka kashe abin nan. Eh, eh, yanzu muna kusa da To gashi muna jin muna jin nan to Allah yana maimaitawa. Har yanzu? To yanzu ba ya isa. Sunanka daga nake kiran to dan wa abin na kana muna muna muna jin eh, muna jin kana iko Allah ya ki magana muna sauraron tana sauraron program kuma sa na'urar da ke wurin sai ka kase domin abin ya bar maimaitawa a jika da kyau yawa to mala abdurrashid ko eh abdurrashid ibrahim daga suleja to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mala abdurrashid ibrahim daga suleja to muna jin ka mala kana yana sauraron muna maku fatan alkhairi godiya muke yin Allah ya saka maka ina gaida a shek malam rabiu alkanawi ina amsawa dan uwa ina amsawa jazakumullahu khair eh, ne magana da nake son na yi akwai wani bawan Allah da ya sauka wannan da ya kira daga Abuja wannan hmm. da ya ce wai ka yi kuskuren baiti gaskiya abin daɗin yadda abu ya gudana ka da shi ba saboda ko ba komai zai iya zuwa ya nuna ma mabiyan shi kamar cewa ba a ba shi dama ya faɗi abin da zai faɗa ba gaskiya wani lokacin ina fara shawara duk wanda ya zo da irin wannan abin a saurare shi a ji abin da zai faɗa saboda kada ya samu abin da zai je ya gaya ma mabiyan shi don ya wawantar da tunaninsu domin yanzu yadda ya haka ɗin zai je ne ya gama mabiyan shi ai ya zo ba a bashi dama ba dama kawai ana yi ne ba a ba mutane dama su kare kansu to ni shawara da kawai zan bada kenan Allah ya taimake muku Allah kuma ya karfafa muku wannan da'awa da kuke yi gaskiya ana amfani da kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi amin amin amin Allah ya saka da alkhairi eh malam muhammad ai na batun wanda ya sauka wato ba ya hawo ba ne na a bashi dama ya faɗi abin da ya so ya faɗi hau waye ya yi hayaniya so ya ya ɓata mana karatu da mun biye masa kaga yana hawa abin da ya fara cewa yace, wai albadawi ya san sunan ba bai sani ba to kaga wannan ke nuna cewa ba ya hawo ba ne don a fahimci juna da shi na kuma ce ya tsaya in nuna masa wannan albadawin waliyinsu ne ai da kamata ya ce to wani waliyi ne albadawi sai in buɗe littafi sai in karanto masa in ce gashi inda shi albadawin aka ce waliyi ne to amma kaga sai ya ce zai yi hayaniya to bayan kuma wannan sai ya ce na kuskure a baiti sai na gaya masa na ce ina kuskuren da na yi eh nan kamata yi da ya ce na yi na ce kaza ba kaza ake cewa ba kaza ake cewa wato baitin ma da na janyo ya manta ma mai ma na ce eh baitin ma ya ma manta ma mai ma na ce wanda kuma jahilcinsa ne ya bayyana tabbas abin da ya faɗi cewa akwai wannan ruwayar ni a cikin adduratul kharida wanda dai sharhi ne na al-yaqutatul farida din abin da aka kawo wannan baitin cewa man sabbana wa lam yatub mata kafiran fa ya hasarata lisabi jambi wa itrati wa qadda min annabi dhalika yaqzatan bi wa'di saduqin minhu sawnan li hurmati akwai kuma man sabbana wa lam yatub mata kafiran fawailun liman qad sabba jambi wa itrati yasa jahilcinsa ya nuna kuma bai hawo bane dan a fahimci juna da shi Ah, wallahi da za mu shi dama Allah ya sa mu dace amin mu je na gaba assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah da wa sunanka sunana Usman Sabiu daga Najeriya mazaunin Libya Malam Usman Sabiu to muna jin ka insha Allah eh ina muku fatan alkhairi ba abin da na shigo da sirrin in tofa albarkacin baki ne Allah ubangiji ya sa ku gama dare da lafiya amin amin wannan abu da ake shak mallam alkano ina maka fatan alkhairi Allah ubangiji ya ba da sa kuma Allah ya sa aika tsarkake zuciya duk abin da za ka yi dan Allah ina muku fatan alkhairi muna godiya Allah ah, ya sa ta amin amin wala dan uwa na gode eh na gode wannan addu'a ce wannan na gode nake mika ah, kuma addu'a ta Allah ubangiji ya kara wa shak malamin Abdulrazak ya ya haifan lafiya bisa lafiyar idan ba shi da ita sosai amin amin amin jazakumullahu khairan Allah ya karba Allah ya amsa jazakumullahu khairan ubangiji na godiya da wa ah, bari mu je kira na gaba insha Allah jama'a mun doki kira kamar guda uku mu duba mu dasa aya ku yi hankuri insha Allah bari mu duba assalamu alaikum ikon Allah assalamu alaikum to don wa ka sake bugowa don Allah ka sake bugowa bari mu doki mu duba wani kuma ikon Allah Ikon Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To me magana? An wani lafiya Umar ne. To Mala Umar muna jin ka daga na. Daga Mina. To ikon Allah muna jin ka. Ya gajiya ya aiki. Alhamdulillah. Muna wa malam fatan alkhairi. Malam na saurara. ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka amin amin amin amin amin amin wa na gode amin amin na gode wallahi wannan aiki da ko malam ubangiji Allah sa ƙare lafiya amin amin ɗan uwa amin ɗan uwa amin Allah ka fahimtar da mu gaskiya ka ba mu aiki amin ɗan uwa amin Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ya mana haka dan uwa amin amin jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan wato malam muhammad na'am wato abin da basu gane ba wala malam muhammad in mutum ya hawo ya ce na yi kuskure ya gyara mun, ai ni taimako na yi ai na gane eh ai ba matsala bane ni zan iya kuskure amma zo ka gyara ka nuna wa jama'a ka haska a fahimci eh na yi kuskuren ni ba matsala ba ne ni mai kuskure ne za ta iya yiwa larabcin ne na janyo ba daidai ba kana da dama ka gyara kuma wallahi zan karɓi gyaran to amma ƙarya yake babu kuskuren kawai a'a ya za a ya wawaitar da hankalin jahilai ne ya ce ai an yi kuskure an ce ka nuna sai ga shi ma shine jahilin shi kawai ya ɗauka cewa abin da ya sani fawailul liman qad sabba jambi wa itrati shikenan kawai bai san akwai faya hasaratan lissabi jambi wa itrati ba aka ce wai karamin sani ukumi <laughs> shi ya wannan ya sani eh Allah ya samu dace shi yasa ƙarya yake babu wani kuskure da aka to shikenan a bari mu doki sauran kola guda biyu ko dai mun duba mu dasa aya ma ka yi hankuri assalamu alaikum ikon Allah assalamu alaikum to don waka gyara network ka ka sake bugowa mala alkarau ina ga lokaci mu ya kamata mu kulle phone lines nan mu duba ah, mu dasa aya insha Allah shi sabon sati abin da Allah ya sauwaka mana za mu dawo da malam kuma har mu sauke wannan littafi insha Allah malam alkanawi bari mu baka dama cikin minti biyu mu saurare ka maganar ka na karshe mu duba mu da sa'ayi insha Allah ba mu jin ka kana mute to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam muhammad Allah ya saka ma da alkhairi waɗanda suke bibiyan mu kuma da ƴan ɗariƙun gaba ɗaya da ahalin sunna ɗin gaba ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi. Amin, amin, amin. Eh Allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya hatta ƴan ɗariƙun ma da suke bibiyan mu suna son addini shi yasa suke bibiya wani shi ba zai ma saurara ba saboda ya riga ya yi wa kansa zaɓi. amma duk da wanda zai saurara wani ya kira ya zagi duk mun yafe muku wani ya kira ya yi wani abu wanda zai hargitsa mu duk mun yafe muku fatan mu dai Allah ya sa ku gane mu ma san da muke cikin abin da kuke ciki haka muke ji ga malamin karatu har Allah ya sa muka bar tafiyar da muke yi shi yasa kuma muna kyautata muku zato shawara dai muke baku shi bayani wanda aka yi na ilimi da ilimi ake warware shi ba a warware shi da zage-zage ko da cin mutunci ko da hauragiya ko da hayaniya wanda littafi ne na ɗauka da na ɗauki littafi na karanto shi yasa wannan magana ce ta biyu wanda kuma har muka tashi dai ba wanda ya kare ta shehu tijjani ya ce wa aqulu lahum kama ƙila fi Ali bin Abi Talibin radiyallahu anhu wa huwa qasimun nar man ahabbana qila qila lahu dukhul aljanna wa man abghadana qila lahu dukhul an-nara wai duk wanda ya so mu ce da shi shiga aljanna manya duk kuma wanda ya ƙi mu za ce da shi shiga wuta kaga san shehu tijjani imani ne dan ba da imani ba san shehu tijjani musulunci ne dan ba a shiga aljanna ba tare da musulunci ba haka kin shehu tijjani kafirci ne dan daman kafiri shine za a ce ya shiga wuta eh, wannan magana ba ta da wujja hadisi ko aya kuma yanda nake ƙara maimaita duk abin da yake da alaƙa da aljanna to ba a saninsa sai ta hanyar wahayi wahayi ne kaɗai zai baka labarin wane ɗan aljanna ne ballantana ma a ce wanda ya so wanan wanda ya so shi shi wanan ɗan aljanna ne wanda ya shi wannan duk a ilimance ilimi na shari'a babu wujja molan ne kitabun rasini? Kuma abu mafi muni shine duk wanda bai yarda da wannan magana ba kafiri ne. Na ta faɗa haka, na zaci wani ɗan ɗariƙa zai hauro, ya ce ina ne aka ce duk wanda bai yarda da wannan magana ba kafiri ne. To da na nuna, amma duk da ba wanda ya hau zan nuna tunda an zo ƙarshe. Wannan littafin gashi nan, kashifil ilbasi ne ko kashifil albasi an faidatul khatimi abil abbasi na shehu ibrahim abin da yasa nace duk wanda bai yarda da wannan magana ba a wajen sun ce dole ne in waliyi ya faɗa abu dole ka gazgata shi kamar yanda annabi in ya faɗi dole ka gazgata shi to haka ma walihi in ya faɗi dole ka yarda suka ce sannan suka ce duk wali sai mutum ya mayar to haƙiƙa annabi ne ya yi da'awa mutum ya mayar annabi annabi ya ce kaza ya ce bai yadda ba kafiri ne to haka ma wali in ya yi da'awa kamar annabi ne ya yi da'awa kaga shi ma kafiri ne gashi cikin wannan littafin kashiful ilbas an faidatul khatimi abil abbas ne shehu ibrahim shafi na ɗari da ashirin inda yake cewa yace wa min kalami sayyidi ali al-khawwas radiyallahu anhu yana daga zancen sayyidi ali al-khawwas yace fa kama annahu yajibu al-imanu bil anbiya'i kullihim wa tasdiquhum wa mahabbatuhum kazalikal auliya yace fa kama annahu yajibul imanu yace kamar yanda imani yake wajaba bil ambiya da annabawa kullihim dukkanin su dole ne kai imani da su wa tasdiquhum da kuma gazgata su dole ne ka gazgata annabawa wa mahabbatuhum da san su dole ne ka so annabawa sai ce kazalikal auliya haka su ma waliyai dole ne kai imani da su dole ne ka gazgata su in suka faɗi kaga haƙƙin manzon Allah ne tasdiqu fi ma akhbara fa amma nan an bawa shehu aka ce kazalikal auliya su ma haka su ma waliyai dole ne a yi imani da su dole ne sai ya ce wa mani itaƙadal auliya a kullahum yace duk wanda yayi imani da waliyai dukkaninsu illa wahidan sai dai waliyi guda ɗaya ne bai imani da shi ba bai ghairi uzurin shar'in ba tare da wani uzuri na shari'a ba faqad kazzaba bil jami'i to haƙiƙa ya ƙaryata dukkanin waliyan in kai imani da dukkanin waliyai sai guda ɗaya ne baka imani da shi ba to duk ka ƙaryata sauran wa barazallaha bil muharabati ya yi fito na fito mai shi da Allah ya yaƙi da Allah to ga mahallin shahid yace wa man radda da'awata waliyin duk wanda ya mayar da wata da'awa ta wani waliyi faqad radda da'awata nabiyyin haƙiƙa ya mayar da da'awar annabi kaga qad tazu للتوكيد والتحقيق فقد رد دعوة nabiyyin duk wanda ya mayar da wata da'awa ta wani walihi to hakika da'awar annabi ya mayar duk wanda ya mayar da da'awar annabi kafiri ne to haka shi ma walihi shi yasa wannan maganar a su in baka yadda da cewa duk wanda ya so shehu tijjani dan aljanna bane duk wanda ya kishi dan wuta ne to za a ce ka shiga wuta in baka yadda ba kai kafiri ne saboda kamar annabi ne ya faɗi kace baka yadda ba Allah ya shirye su wannan magana ta biyu kenan sai ta uku idan Allah ya kai mu sati mai zuwa nan nake cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik malam muhammad kada a manta da ginin markazin tauhid ba mu gushe ba muna ƙara jawo hankalin jama'a da su sa hannunsu yanzu abin da ya kai mana rufi zami na masallaci rufi zami eh, na masallaci kuma muna mika godiya wa wannan Alfeji mai albarka isha fm ta yadda yake da jikinsa da kudinsa da shawararsa da datarsa da komai don a gina wannan markazi mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi ya shiga lamarinsu ya kiyaye su dukkanin wani sharri Allah maɗaukacin sarki ya tsare gabansu da bayansu da kuma sauran ƴan uwa waɗanda suke taimakawa Allah kai musu tukunshi da gidan aljanna ka sanya albarka cikin zuriyarsu da dukiyarsu gaba ɗaya mu ma mm. Allah ya sa wannan shine sila na samun tsira gare mu gobe alkiyama da haka zan baku mm. da malam Muhammad kila zai sa account number na ginin markazu tauhidi yan uwa ku ci gaba haka aikin yake ayi da da'awa kuma ayi da kuɗi ayi da karatu ayi da kuɗi ayi da jiki duk gaba ɗaya neman aljanna muke Allah ka bamu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika inshallah